fasihi kuma haziƙin mawaƙi wato wanda aka sani da suna isa yagin babu shakka isa yagin wato ya zo da abubuwa daban-daban kuma ya so da wato salo daban-daban wannan inda a nan arewacin najeriya kake na tabbatar da cewa ka san waye wannan haziki kuma fasihin mawaƙin wato wanda aka sani da suna isa yagin domin shi ma yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa ya nishaɗantar kuma ya gwangwaje wato masoyansa da zafafan wa'o'i na wato soyayya kamar da wasu ne haziƙin kuma fasin wa'in yawanci wato ya fi yin waƙoƙin da suka shafi waƙoƙin soyayya wanda wani lokacin yakan taɓa wasu waƙoƙin daban amma dai a zahirin gaskiya isa ayagi ya fi wato taɓa waƙoƙin soyayya kuma an fi sanin sa sannan kuma ya fi ƙarfi sosai da sosai a isa da ya kasance wato haifafan garin kano wanda ya taso kuma ya fara harka waƙoƙinsa har kawo yanzu da ya shahara kuma har ta kai ta kawo ko ina an san sunansa babu wajen da zaka je wato ka faɗi sunan wannan haziƙin mawaƙi wanda ka da suna isa ayagi kaga cewa wato ba a san shi ba ba don kawai ba sai dan yanayin wato kalan waƙoƙinsa da suke trending a kafafen sada zumunta baki daya so kafin dai mu shiga cikin wannan bidiyo gadan-gadan muna masu roƙon ku da alfarma da idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka kar da ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararra domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha tamu mai albarka da zarar mun ɗora. idan kuma kun riga da kun yi mana so ku danna mana alamun nan ta likin domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai na tabbatar da cewa za ku mana share ɗin wannan bidiyo da ma sauran wayan da muke ɗaura baki ɗaya zuwa dukkanin wato wasu group da kuke da su a cikin wayoyinku na whatsapp da kuma na facebook ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin samun daɗaɗɗen shirye mu a kowane lokaci muka saki. Sannan idan har bidiyon nan ya burge ku muna so ku danna mana alamar nan ta likin domin hakan yana tabbatar mana cewa kuna jin daɗin shirye-shiryen da muke kawo muku. So, duka kare a anan muka zo ƙarshen wato wannan bidiyo. Muna masu ƙara ku da alfarma da idan yau ne farkon ziyartar ku dai wannan tasha kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alama ƙararra domin ci gaba da samun sabbin shirye mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka da zarar mu ɗaura idan kuma kun riga da kun yi muna so ku danna mana alama nan ta like mun gode.